الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa dhatu wawin ba'daha wa mubtada له المضارع جعلن na musnada. وجملة الحال سوى ما قدم وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل وبعض ما يحذف ذكره طيب ساعتين دي وچه مني بياني كان الحال المؤكدة لمضمون الجملة مكتش إذا حال تزو تينوني أكن توكيت أنا شاري عامل انت ويجب أن تتأخر الحال زيد أخوك عطوفا مكتش عطوف حال مؤكدة لمضمون الجملة وإذا كان الأمر كذلك يجب أن تتأخر الحال haka ne ko sannan muka ce a alhal kama ta kunu alhal fi'lan ta kunu jumla ja a جاء زيد وهو ناو رحلة سيمك شيكما إذا, إذا, إذا كانت الحال جملة تشتمل على رابط رابط إما, إما أن يكون واوا وإما أن يكون ضميرا ja'a zaidun wahwa ko kuma bihima ma'an yawa alwawa damir haka ne ko sai muka ce to almudari idan kana musbatan wanda yake ba manfi ba la yasihhu an taliyahu wa misali kamar ka ce ja'a zaidun wa yadhaku muka ce ba a faɗin haka sai dai a ce ja'a zaidun yadhaku to sai muka ce in har aka sami irin haka aka ce ja'a zaidun wa haku, sai muka ce to akwai ayyuka guda biyu da zaka yi awwal shi labudda an tuqaddira al-mubtada sannan al-mudari' bi rummatihi shine khabaru li mubtada al-mahdhuf misali ja'a zaidun yadhaku sai mu qaddara mubtada jaa zaidun wa huwa yadhaku in muka faɗi haka jaa zaidun wa yadhaku sai mu ce jaa zaidun wa huwa yadhaku mubtada shine huwa mahzuf muna fahimta yadhaku muka ce fi'il mudari fi mahalli raf'in khabarun li mubtada wal jumlatul kubra ko mu ce wal jumlatul fi ha mun fahimta yawa to shine malam cewa وذات واو بعدها ومبتدا ذات واو ما ابوتي واو بعدها اباينتا ان ومبتدا له كقدر مش مبتدا انت طيب اجعلن المضارع اجعلن المضارع كسن مضارعي له ga shi waye a eh? ga muftada musnada ka sanya shi ya kasance musnad mun kuma balaga al-musnad ile shine muftada al-musnad shine khabar mun fahimta اجعلن المضارع له للمبتدا musnada خبرا muna fahimta magana ne طيب شينه يو ايه جاء زيد ويضحك قمت واشك عينه اشك وانا فيه لين مضارع الأصل فيه ألا تليه الواء سيجا تتعزو تو ننوي المبتدا قمت واشك عينه سيمشي أكو مبتدا محذوف مقدر تقديره wa ana asukku ainihu mun fahimta طيب sai malai yake cewa duk waɗannan abubuwa banda abubuwan da aka ambato maka banda abubuwan da aka ambato maka na cewa idza kana al-fi'lu al-mudari'u musbatan la yasihhu an taliya hulwa in ba shi ba to an anta mukhayyar duk sanda kaga jumlatul hal kuma jumlatul hal imma muka ce an ta kuna fi'liyya wa imma an takuna ismiya. sannan jumlatul fi'liyya imma an takuna mudari'a wa imma an takuna madiya wa kilahuma imma an yakuna musbatan wa imma an yakuna manfiya in ba wancan da aka ambato maka ba na cewa al-fi'lu al-mudari'u al-musbatu bai dace wawun ta biyo shi ba in ba shi ba to an ta muhayyar ko dai ka ribat ka rabbata jumlatul hal bilwa ko kuma bidomir misali kamar ka ce ja'a zaidun yaduhu ala ra'si ja'a zaidun fil fa'il yaduhu ya zama irabinsa eh ala ra'si yaduhu yaduhu ala rasi eh amma kafin ya zama mudaf yadu mubtada mubtada wa huwa mudaf alha shine rabt allazi ya'udu ala amil alhal jaa zaidun yaduhu huwa zaidu din ala rasi mun fahimta in ka ga dama kuma kana cewa jaa zaidun wa yaduhu ala rasi ko dai kasance rabitun bidomis yadda hu hu inna ko kuma ma'ahuma ja'a zaidun wa hu ga wawun nan wanda muka ce tana da suna guda biyu ko mu ce da ita wawu alhal ko mu ce da ita wawu alibtida mun fahimta haka kuma idan ya fi'ile da iya kasance manfi ja'a zaidun wa lam yadhhak kana iya cewa ja'a zaidun lam yadhak saboda yadhak akwai fa'il shine domir yarji ila man zaid jaa zaidun lam yadhak kana iya kuma kawo wawun ka ce jaa zaidun wa lam yadhak ga wawun ga domir muna fahimta jumlar nan kuwa طيب haka kuma kana iya cewa jaa zaidun wa qad qama amru جاء زيد وقد قام عمرو واو ان حاليه كو ابتدائيه قد حرف تحقيق saboda ta hadu da fili madi qama amru fi'l wa fa'il to in so kana ya cewa jaa zaidun qad qama amru ko kuma jaa zaidun wa qad qama amru kana iya faɗi abinda kawai za mu fahimta idan ba mudari'i musbat ba to anta mukhayyar baina an tarbita al-jumlata bid-dhamiri aw bil-wa aw bihima ma'an muna fahimta kuwa shine ma ne cewa jumlatul hali a dunkule jumlan hal bi ayi nau'ihi siwa ma qaddima in ba wancan da muka gabatar ma ba wanda yake shine mudari musbat eh bi wawin aw bi mudmarin ko dai da wawun ko da dhamir muna fahimta aw bihima ko da su biyu gaba daya jaa zaidun yaduhu ala rasi ina rabit ana jaa zaidun wa yaduhu ala rasi Ina rabi أنا بالواو اجيني بواو نو بمضمر او بهما منى فهمت طيب سيتي عامل الحال قد يكون محذوفا جوازا وقد يكون وجوبا عامل الحال abin da ke sanya hal ya منصوب قد يكون mahdufan jawazan wa qad yakunu wujuban kaman ka ce rakiba liman sa'altahu kaifa ji'ta rakiban jawaz wala ju shi bai da time da zai he has no time to spend sai je maka kawai bai da time da zai sake repeating ya ce maka ji ito rakiban ah eh ba ma jawazan ne in ya ga dama ai yana iya cewa ji'tu rakiban kamar kace ne min aina ji'ta min albayt shortcut baka da wani time din da zaka bata ba ka ce ji'tu min albayt sai kace min albayt eh akalta na'am akaltu eh shine ake cewa qad yuhzaf lil ikhtisar أبلاغا الحصف اختصارا منافهنتا كما أقوي <clears throat> الإطالة تأنيسا للتأنيس كان سهرا كما وما تلك بيمينك يا موسى هي عصايا خلاص أتوكع وأهش بها وبعدين إيه للاستئناس <laughs> a gane ai don dama ya ce arini zur ilai kalame to can sai ce na hu min janibi turil aymani wa qarrabnahu sai ce matar ka biya mini da abin da yake nema kenan sai sun opportunity ya kamata ce hiya asaya khalas to tunda abin da yake nema ne can kuma yanzu an kira shi sai ce a tawakkau alaiha wa hushu biha ala kai waliya fiha ma'ari ukhra amma fahimta to kamar za ka itala lilisti nas kana iya has ikhtisaran saboda dhiq ko dhiqul maqam misali ta'ira tazo sai kace ce a ta'ira kawai kowa ya ganta ga tana maimakon unzuru ila ta'ira ka kira hankalin mutane ayyuhan nas atat ta'ira baka da wani lokaci sai ka ce ta'ira kawai li dhiqil maqam ko al-muqam don akwai mace tsakanin al-maqam da al-muqam haka ne maqam shine can asa an yaba asaka rabbuka can kenan amma muqam mahal shine makan mm ara bai ta eh iktibasi ne na wancan eh akara wakalla eh muna fahimta malamai طيب sai muka ce amilul hal qad yakunu mahdhufan jawazan wa qad yakunu wujuban sai muka ce wannan shine jawaz rakiban bi ma'ana jitu rakiban liman sa'alaka kaifa ji'ta domin kaif lil hal ana tambayan hal sai muka ce to amma wujuban ya dan mai da mu baya can idan ba a manta ba a cikin babul mubtada wal khabar mun yi bayanin cewa iza hallal khabaru ko iza hallatil halu mahallar khabar muna fahimta yajibu hasfu alkhabar shi ne misali yake cewa wa atammu tabyini alhaqa manutan bil hikam كضربي العبد مسيئا أم فهمت وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم ضربي العبد مسيئا لا ما شرط منشي أن يكون المبتدأ مصدرا أنا في أم فهمت كما أعملا أمل الفعل ضربي العبد وانا مبتدا مو فهمت وبعدين مصدر يعمل عمل الفعل العبد مفعولا به مفعول به ضربي العبد مسيئا يا كما مسيء كسنجي خبر أما حلت الحال محل الخبر دو هكا أولا ولي يجب حذف عامل الحال muna fahimta haka kuma اذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة زيد اخوك عطوفا ده لا بقى إيه، ممكن تي عطوفا حال عامل الحال محذوف وجوبا تقديره احقه عطوفا muna fahimta تو waɗannan مواطن ني وندي yake ba a ambato amilul دولة ني أشعري منافين تاعي سيتي والحال الحال قد يحذف ما فيها عامل أنا إيه شارع أبن دي أيكي أسكن تاع بمعنى عامل الحال أبن دي أيكي أسكن حال واتو جوازا كنا قد يحذف قد هنا تقليلية صبر تهدد مضارب wa ba'du ma yuhdafu amma akwai wasu kuma awamil din da suke aiki cikin hal wasunsu zikiroho hudil bi ma'ana imtana ambatansu yana hannuwa ba ambato li'annaha tuhzafu wujuban shine kaman darbiya la'abda manutan zaidun akhuka atufan irin waɗannan su ne yani ahwal ɗin da yake yajibu hasfu amil hal shine yace wal halu qad yuhzafu ma fiha amil hal akan iya share amilul hal jawazan wa ba'du ma yuhzafu to kuma akwai wasu wanda ake share awamil din amma dhikruha hudhil yani yamtani'u dhikruha ba za a ambato su ba sai ya ce yani mansubun bi amilin mahzuf wujuban yuqaddar mun fahimta to wannan ina ga ne kan gaba wanda yake za mu tsaya a wurin insha Allah sai dai akwai tambaya na eh. na na

هكذا جئت والشمس طالعة <laughs> ايه هكذا shi za ta ya fito barara kawai da gaske na fadda insha Allah sai yin akwai tambayoyi shi ayi tambaya yin akwai tambaya sai a tambaya na فهم مبتلى عملوا حال كمان يا غالب عملوا حال شنو فعل ذاك الضمير اذا كان ما بعدها مضارعا ايه لازم الضمير يعني ايه kwarai كما مثال جاء زيد ويضحك yadhhak واو واو wawul والمبتدا محذوف يضحك مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده عن النواصب والجواز ضمير مستتر جواز تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والجملة الكبرى هو الجملة الاسمية في محل نصب حال صبر واو القانون عمل ده وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم هو والحال نعم مقدر المبتدا ¿Cuál era? شو sé? Julio سرينا ونجم قد أضاء فمذ محياك سرينا ونجم أول حال مبتدا قد أضاء ضد شيني جا علينا نعم هكذا طيب ما في سؤال يا مشايخ سننتهي بهذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وبعد